الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ko wakarara ko to mu zo muna cikin magana akan abin da shahi da kashe farauta ko muna magana akan abin da shahi haji shekana halilu ya ce wa karar yan a farajar shakkin sun matu hulƙiƙa mautu wato idan shi muhurimi ya kama horauta to sai horauta ta samu matsala bayan an ce suke ta ya suke ta to yana shakkunta mutu sai hidda jaza'i sakamakon abin nan gwargwadon abin da an ka ci a da madadin wannan amma yana shakka ko ta mutu ko ta rayu muna tare da kuwa to sun mutu hukika mautuhu sannan an ka tabbatar da mutuwar farautar da to sai ya koma ba da wani jazayi shi na wakarara mista zai sake wani domin can san da ya ba bai wajen ta garke yanzu mutuwa da ta yi sai yanka waje ba muna tare da kuwa ina misali ka gane ka kullum min al na kama kowanne daga cikin sun ka tarayya da kashe farauta cikin hurumi muhurimai na ko ko ɗayansu muhrimi guda halali ko halalai na gaba ɗaya cikin hurumi suna kashe ta kowanne daga cikin su zai ba da nahi jaza'i mustaqilli shi na yake jigi da shi eh eh kuwa sai ya ba da kuya to amma nan ya saba makashin dan adam idan mutane suka taru suka yi shawara wato bisa kashe mutum sai an kasa wani sai zartar to ƙa'idar shi duk kashe su a kai, amma nan in sun kai shawara akan kashe farauta to sai gudan su ya kashe to mutum guda ka bada jira'i wannan da ya kashe na'am shi dai ka bada jaza'i eh in sun kashe duka wa haka nan inda muhulimi da wanda ba shi ba sun kai to mu zo ya waje ba da jaza'i inda mutum ya aika kare na yi don ya kashe masu dagi zaki na ya tsinka ko wani abin nan ko wata damisa yadda ya tsinka sabu amma shi zaton ya kai ba sabu ba ne yana mutum warauta ta to sai ya sai ya kashe ko da kai sai bayyana a shi garata ko bukiya ko abin nan barewa to ba da jaza'i na wajibi na sai ba da jaza'i to mu zo awana nasaba shar awana nasaba sharakan lahu ko ko ya kawatar ko an kace mai don me ka kawatar ko kana cikin cikin gurbi ko kana kana kana muhrimi kan yi kautar ko yace na kawa na ko don ana muwafaka zaki dole ko da ta mutu to sai an kai muwafaka ko sai ga ta shiga ta mutu sai ba da akuya ba da akuya lahu din nan za su bu'una yana kowa musu bu'u so mu zo wa bi qatali gulamin umara bi iblatihi fa zanna al qatala haka nan inda ya aiki yaro ne ce kai yake na'am yake ce ga dabba ta na ta kamu ga tarko maza maza ce ka kwanke ta kasta mutu na aiki ya same ni sai yaro ce ta in sai babu ko ce awo sai ɗaya ɗauki gwani shi da zuwa sai daɗu da ta tsakiyar ka yaran kita ko zan alƙatala shi zo sai ya ce an kai kashe sai zai ba da jaza'i wani jaza'u wajibu abin tambaya abin tambaya wa in ta sababa a sayidu fihi shin wai inda zai ba da jaza'i sai inda shi sayidu lallai shi a dalili ya yi izini ga yaron ga a cikin wannan horo sai ta shi wannan abu ko da bai yi niyyar cewa ya kashe ba niyyar ta ne sai ya kwace ta aula ko ku a'a babu wani taqayidi mutlaqan na inda ya kashi ta ba su ayaka yi an yi ta ni ba ku gura ba bin jiman nan wani sababin za iya wa jaba saboda dalili cikin kashewa iya zai shi an musabbabi cikin hurumina ko cikin hilli inda ya nuhi ga wannan sababin abin nan da ya zan dalilin mutuwarsa ya nuhi shi bai ne kashewa ba inda ya zan shi a dalili ga sababin sai ya ba da jaza'i mallamai sun ka ko wala wata baka ko da mallamai ko da ko an yi itibaki mutanen wurin e shi a sababi amma bai nufin kake amma shi a dalili yanzu wanda ke yaro sai ka ɗebe ta wa dalili eh, eh. ina misali inda zan sababi amma bai yi kake ta ba kafar ihi kamar inda iska ga ta taru ta kai hamsin ba su a hankalta da shi ba sai da iso ya yi musu girshi sai taɗi in sun ka zabuwa sai wasu dursu ne ba ta mutu to sai yanka akuya akwai miji ko suna na yi amma dai magana ga wal azharu abinda an zahiri gumman nan dan wushiri a asafku da abinda an mahi inganci gumman nan dan yunusu sabani wa magana shi a zahiri shi kuma a asau eh? mutum sai wai sai ya laɗe na su huta eh. Eh. ba ɗaya wani ina misalin inda mutum bai bada jaza'i saboda dadihi shi a dalili amma bai da dalili saboda dadihi kamar sai ma tanti ne ana yin tanti ba kullu zare ba to zaren da ya aza zarge dan mai tanti sai tsutsu saukaran tsutsu zamu da sai zarge waya sai ni da wajen karatu wa bi'ir ma'il wa ko bai kanuni ba haka nan inda ya gina rijiya don a sha ruwa sai wurata ta faɗa ciki jama'a da ni ya kashe wurata ya gina rijiya ce to wannan babu jazai wa dalalata muhrimin aw hillin haka nan babu zai inda muhrimi ya zo ya iske mahorauci ina horauta cikin hilli ce sai kana nan kana shawagin banza ko mutum ya gwada ma inda dabbobi inda farauta take yace ce mutum ya sashi gaba sai sai kai yake mai ka gani su dubu kiyata ko ko duk da za ta aure ba bismillah sai halbi ya kuka shauta to nan muhulimi bai jaza'i na adilalatu an ta ala khairin ka adilalatu ala khairin ka fa'ilhi to amma bandana da sabar da nan da ya kashe shi halali to murimi bai da zaki amma dai ya sa'a ma Allah murimi asimi a wahilin ko ko ko halali wato shi halali ya halibi farauta to shi ma wannan bayan sakamako ne ma bai tafi ba wajen to mu zo taufa tafa fatahamala wa mata bihi to ajina ba haka nan wa ramihi babu sakamako a cikin halbi ne ga harauta amma ita harauta hali kauli ha ala farkin tana bisa ga wani rehi asalin rehen nan yana cikin hurumi amma ya yi leɓo ka gane ko awo ya yi leɓo cikin hudu ne yake amma ya yi leɓo ya kawo kusa da hilli shi reshen to da ya harbe ta nan mun ba ka ajiya ce ba so mutai awo bai hillin ko ko ya harbe ta ita warauta nan cikin hilli sai ya sami ta da kibiya sai ta ɗora birki ɗaya ɗaya sai ta mutu cikin hurumi ni wannan bai jaza'i a bai jaza'i sharadi amma ya amfasa in ya zartar da makasala ko makasar farautar cikin gindi to in haka nan na ana ci waka za haka nan in lam jiz in bai zartar da ta ba bisa kauli mutari gumbala da lahani amma wanda magana wai in ya zartar da makasarta nan cikin hilli to ta mutu cikin hurumi ana ce haka nan in bai zartar da makasarta ba wato cikin hilli an ka same ta amma ta yi ta hamul ta yi birkiɗe ɗaya ya ta faɗo cikin hurumi to ana ci amma alal mukutai akwai zartuka guda uku kana da jawahin wurin nan kun gane shi ana yi wa kun gane awo min aqwalin salasati ahaduha li tulusi da sakamako da rashin ci nan shi imamu tulusi cewa yayi lalle sai ya biya ko ba a cinta daya na dudin magana da rashin sakamako walakin na hula yukan sai aka jiya ba a ci ya eh, ba a sakamako ya haifar daga sakamako amma ba a ci musa yana waga magana ga na azmad na uku ɗinta li ashaba ga malam ashaba da rashin sakamako da halakin ci huwa allazi iftarahu lami shi ne imamu lami ya zaba suna mai luranta da wakatin rami la wakatin mauti shi imamu lami yace dan bi za ku ga magana ai wakatin rami aka kula da shi ba wakatin mauti ba ina ta mutu ina ta mutu cikin wuri ne to ina ka albe ka to hilli kun yi mallaman gawar suke Allah saka alheri Hmm. to ga wata an amsaka hu li yursilahu faqatalahu muhrimun to shi muhrimi ne kai shi mana tare da kuwa wato muhrimu ya rike farauta li yursilahu don sake shi faqatalahu muhrimun sai wani muhrimi na daban ya zo sai ya kace ka shi mulmi shi ya rike farauta tana ga hannu na zai ce ya suke ta sai wani mulmi ta ce mika jira da ita kai ba hafiya ta ba ya ce bari ka gani a rage mata kaji sana yake ko da ya sa mata gwamnati ta mutu to wanga wanda ya rike bai da za'i wanga da ya kashe shi ka da za'i to kuna ji da ke ko to in ko ya zama ba ya riƙe tana don ya sake ta ba to gare shi mun suku nan sakamakon su awo to in ya biya in ya sakamako a yi. wa gare ma ni hillu lahu la aqalla to shi halalin da sai ya biya al aqalla min al qimati wa sai sai a ce warata ga tana nawa a ce tana kaza to inda akwai kafa to abin da zuwan zama a kalifi zai biya to mu to amma kuma in ya rike su don ya kashi sai wani su ya kashi to sun yi tarayya kamar shan nabi sun kai tarayya kashi abu wa ma ka da hu muhuriman auti da lahu mai tatu duk abin da muhurimi ya farauto ko an ka farauto don shi to na. ga jaza'i za a yi kuma sai a ba a ci ina irin misali kamar wanda murimi ya fashe ba a basa da shi dingi ya koma dingi na jasa ka sai a tutsuwa kuma zai ba da jaza'i amma wurin ga hukoshi wa ina jin sani na dai malaman sun yi maganganu magana kwan nan awo kun àwòṣọ eh. wá ọmọ orí mọ̀ gbogbo ọmọ orí mi yẹ ko ta ba awo kuma zo mm. mm. mm. awo abin da a zahiri na zama ne na gasa dingina na tuzuwa lahuma wannan shi a mashahuri Eh. amma man ulmuhurimu minhu fa bayyinu wa amma man ugayra muhurimin minhu fa fihi nazaru mu wa musawwarun bi anna al-bayla la yasiqu li zakati ai kwai bai bukata yanka hatta ya kula bi fi'il al-muhurimi mai tatun hayya ya musa motsa da aikin muhurimi ala gairi la yazidu fi'il al-muhurimi fihi ala fi'il al madusi. shi in majusi in ba majusi ya kare ya kashe kwai ya yi masa ba a ci so mu zo shina eh. wala ya harumu bi zalika alal muslimi awo yabta tsirin zakati shari'a kun ji magana da sun kai wai don mi aka cewa in muhulmi ya karya kwai in ya soya shi bai ci kuma wanda halali bai ci don tun da mulimi yi ya zan haram to kwai ai bukatar yanka kun ji magana farko kun ji kun ji sai da an daga magana ga ana so a ji daban na kasa ko ku ja ba to ku tai karatu to ai majusi ba ahali na da yanka ba da eh. eh. annahum kuna ji ko wajen mashhur bi annahum ja'alul bayla بمنزلة الجنين لأنه ينشأ عنه وباحتمال أن يكون في جنين an ka yanke an ka tahi uwa za a yankanta ta yi ya hwado matacce an yanke uwa na cin tayi nan to amma ya an ka yanke uwa tayi na ciki in tayi ya hwado ya mutu ba a ci to an ka ce ai masaukin kwai din nan masaukin tayi ciki kun gane magana ga Allah ya saka da alheri to in ya sani shi muhuli ya ci amma ban ce ma cikin cinta da laifi ba sai in bai sani ba wajaza maziru hillin da hillin <coughs> a'a ga da can gaba <coughs> wajaza masidu hillin da hillin awo an ka ce in ya riga ya harama wa 'yan sai horamu wa in sai mu hmm. ko da ko zai har ma nan gaba halali na yayi farauta don halali to ya halatta muhulmi ya ci wa in sai mu ko da zai har ma nan gaba muzo ya halatta yankan yankanai shi halali bi haramin nan cikin hurumi abinda an ka farauto ya hilli ga da ta ya hawa wasu abinci sai hilli to cikin wuri mai yanka abinci ya halatta wala ya sani iwazu wadda jadi bi sayyidin bihi lahil hammami na addar ala iwazu duniya wadda jadi da kaza wala ya sani sayyidin ba harauta na ba ana yanka su ko cikin wuri kuma ma'uri na yankawa awo zai lada masa tsanin kurciya da tantabara da hasbiya su ga wannan horota da eh? tantabara mun eh hmm.